to yanzu ke ma zan a ke ma ki bari in miki tambaya saboda tunda na zauna a gurin tsiye ni kike kike ta min tambaya me yasa ke ba kya shiga cikin yan fim duk abin da za a yi na industry in an kira me yasa ba kya son zuwa saboda mun yi taro kwanan nan duk wata jaruma da ta amsa sunanta ta zo amma hadiza gabon ce kawai bata zo ba sai dai hannunki ne zo kika tura mana da kuɗi to ai hannun ne tun da hannu mu ki ba kuɗin ki mun fi son kawai mu ganki a gurin mu ku amma amma ai kin san a lokacin an daga taron ai a to ai an daga kuma kin san da ba a gayyata na a to ai ni ina gayyata a zan gaya miki zan gaya miki me yasa ba a gayyata ki saboda ana tunani idan aka gayyace ni ba zan je me yasa to me yasa ke a matsayin ki na jaruma wacce ba kowa kika fa industry saboda ku kuna gayyatar waɗanda suke Kano ne da gaske kin san me yasa mu da muke Kaduna yawancin mutane idan za a yi abu a Kannywood mata ba a gayyatar mu ni to lokacin ba na shugaba ke ina ga da ke da Samira ku kuka yi min maganan taro sai dai ce sai kuka ce oke za a yi taro kaza ga sunan kungiya ga kaza sai ci ba damuwa to me yasa kike ina zuwa ki bari in gama tambayar ki me yasa kike jin kyamar ki yi mu'amala da ba ne ba sai wasu mutane kadai suka kika zaba daga Fati Washa sai Rahama saboda a Kaduna suke a kaduna muke ma'amala sannan kuma muna ganin juna ba na ganin 'yan fim ɗin waɗanda mazaunan kano to ai ba kya saboda ba na shiga kano sosai idan kika gani a kano na zo aiki ne amma da kika gayyace ni eh. ai na ce miki zan zo eh, sannan kuma da aka daga da aka daga taron bari da aka daga taron sai na ce miki dama sai da na faɗa miki sai na ce ina da date kaza na tafiya amma zan zo insha Allah sai aka ce an daga taro eh. sai bayan sallah da sati kaza eh. sai na ce a wannan lokacin kuma ni ba na na ji na karbu uzurin ki wannan to me yasa yan fim da yawa za su ce an kira Hadiza gaban ba ta daukan waya kin taɓa kira kin taba kira na akwai alaka ta mutunta tsakanin ni da ke amma ke su akwai producer akwai producer lambar waya ki ma ba shi da ita to ai sis ke ma akwai mutane da yawa da ba su da ta 24 hours a buɗe take duk wanda ya kira ni sai na ɗauka amma ɗana yawan kwam ai in an kira gabon ma ba ta ɗaukan waya akwai mutumin da babba ne jarumi ne a masana'antar fim ba zan kira sunan shi a intabiyun nan bai da ya kira wake ya kira ki ɗauka ba ina kiran ki a waya da ce bari in kira hada da ya ga kin dauka sai ya fushi ya ce min shi ba zai dauka ba bayan aiki zai kawo miki sai ki dauko a ki rinka gyara kina jesus ba eh okay maybe a wannan tunanin mutane za su ga kamar ina da laifi amma bari in tambaye ki eh. bari in tambaye ki sis misali yanzu kina da ki. Mm. sannan kuma in baki da namban mutum ni a tunani na idan ka kira mutum so daya so biyu sai ka yi mishi uzuri idan kuma bai daga ba bai kira ka ba ka turo suna ka ce wane ne mm. To amma idan ban kira ba sai ya zama laifi. Me yasa da ai da kina zuwa zuro ta office din officer kina zuwa kafin ki. Eh saboda a lokacin an ko yau zan iya zuwa zuro. Idan ba na zuwa Kano ne. Eh. Ko wannan lokacin sis bari ki ji bari ki ji sis ko lokacin da nake zuwa in je ofis din ofisa eh. ina kano na zo aiki eh. ban taba shigowa kano hakan nan ba ni da aiki saboda yawanci abubuwan da nake duk a kaduna ne mm. to amma babu dalilin da za a ci ban daina yin fim ba ai ina fim to ai akwai producers din da suna son su sa diza Gabon a fim amma saboda suna ganin ke kin girma kin zama babba suna jin tsoron su kirawo kin ba wai sun girma ba su a tunanin su ba zan iya eh, su a tunanin su ba zan iya ba amma in ka kira ni me yasa suke tunanin wannan kuma ba za ka iya ka wanke kanka ba ba za ka iya ka ce me suke tunanin haka me yasa suke saboda ba kya shiga cikin mutane ba kya irin attending din abubuwa idan an ga miki akwai abin da na NC yanzu misali yan fim nawa ne suka yi aure a Kano jarumai mata da suka yi aure da maza wanda suka yi aure wanda kin san bikin mu na yan fim duka muna yin kara kamar me shadda ai yayi aure amma bikin sa ba amma Halima a ce ta ai kawai ki ce duk event private jet ma kika hawo kika je bikin Halima a ce ki saboda ba jirgi me yasa a kin hafura da jet na sani wala na sani ainihin da kika san um, me zan ce miki jama'a da Allah da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Rashida za mu je mu dawo to gaskiya wallahi ba ni nake so yi kwallo uh, ba ni dan ta ni so nake gaje ni yayi fim to amma kuma da yaron ya taso sai kasance kawai kwallo yake ra'ayi sau sai ga to da abin da kira aiki nan gwanda ba shi support kusan zan ce wani da cin abin da zamani zo da shi wanda iyaye da yawa mun fahimta in ka ga ɗanka ko yarka suna son kaza shi suke so su yi kawai abin da aka yi ƙwarin yi shi ne ka zama ka bar jagora ka kuma ba su ƙwarin gwiwa wannan shi ne dalili ba mai da shi gida ne ba har yanzu yana nan akan bakasa na yin bal to lokaci yayi da ya kamata a ce ya shiga a a makaranta ya fara karatu to kuma sai kasance shekarunsa yanzu sha shida da wani abu ne so dole sai ya kai sha bakwai kuma zai kai sha bakwai cikin mai so admission ɗinsa sai september idan lokacin yi zai dawo zai ci gaba to abin da na faɗa tun farko shine ni ni nake so ya fim shi kuma bal ke so yi so kuma wani abu game da rayuwa shi shine karka tilastawa yaro akan lalle lalle sai kaza zai yi so ka bar shi wato ya kasance ya samu ah, ra'ayi na kansa na kaza yake so din to wannan shine dalilin da ya sa za ga cewa bal din ya koma ya bar fim ba ni bane na ce ya bar fim dantani ne yanzu ma ana son ya fim shi fatima tana shekara goma sha uku ta yi sani cewa ta so ta fim fatima tana son ta karanci international relations yanzu haka tana aji ah, ta kusan gama 300 level ma ta kusa shiga final year international relations kuma alhamdulillah da muka bata kwarin gwiwa a wannan fannin ta kasance ma tana ɗaya daga cikin ɗaliban da a ajinsu cgpa ɗinsu ma ya fi yawa ya fi ƙarfi so duk wani yana da cikin irin wato goyon baya da zaka ba wa yaro akan abin da yake so sai kuma ka ga an dace insha Allah eh abin da zan ce shine ai masana'antar kullum ci gaba take ƙara samu musamman ma da yake yanzu irin su um, netflix amazon sun shigo harkar a nan gida najeriya kuma har ya kai yanzu hankalinsu ya karkatu films in hausa suke so kun ga da a ce an samu sarewa gwiwa an ƙi ci gaba da yi kamar yadda ake yau da kullum da ba kai wannan matsayin ba sannan wani abu da ya faru kusan idan aka ga yanayin canji da ake da shi yanzu taurarin ma in ka kalla ka ga sababbi ne yanzu wanda suka fito suka samu ɗaukaka wasu suka yi joinin din waɗanda suke nan tuntuni dama wasu kuma maybe sun ma bar masana'anta sun koma ga wani abu sakamakon ci gaba suka samu a wannan fannin daban-daban so duk wani abin abu ne na ci gaba sannan tsarin yanzu ya koma wani irin tsari wadda yadda ake ko ina a duniya haka yanzu a dinga yi a Kannywood misali dama yawanci a ah, kaman kuɗi da za a ce an saka a cikin project an yi shi yana da cikin abin da ke da matsala sannan kuma idan an gama din yadda za a yi kasuwancin sa su su kuma annan suna da structure da ake bi da ma a kasuwanci su kuɗi ko nawa ne ka sa ga hanyar ka da ka ibe ka dawo da su ita kusan kowane ah, project da yanzu mutum ya yi za ka ga akwai sanarwa da mutum yake ah, rubutawa a kafin a fara na hakkin malakarsa ne kuma ba zai so a ce wani ya dauka ba tare da ba izini ba to inda ma abin yayi sauki yanzu da yake ba harka ake ta irin ta VCDs ba da mutum zai iya dauka kawai ya je ya copies din sai daga sayarwa akan irin wannan platform suna da security yawanci wadda kuma kai a matsayin ka na mai yin fim in karga ka sai musu da hakkin mallakar alhakin su ne su kuma su tsaya su duba wani abu da ya shafi sa ta fasa so abin ya zo da sauki yanzu saban